nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. sauraro sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka lalbo a cikin shirin sa na yammaci. Zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Litini. To a jirin shirye da muke ɗauke da darar Allah kamar kullum da farko akwai labaran duniya sai kuma taskar muta shirye-shirye da su kara da sharhin bayan labarai daga nan kuma akwai mu ɗauke da shirin nan na ko kun san da ya saba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. Baya ga hakan muna ɗauke da shiri na musamman ɗaya daga cikin waɗanda muka saba kawo muku a dalilin wannan wata na Ramadana mai alfarma. Daga nan sai shirin nan na lafiya sai da kula. To waɗannan da Allah su ne jira abubuwan da za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan yammacin. Da fatan koma wasu mu za a kasance da mu daga farkon shirin har zuwa sa Nan da 'yan ɗaki koki masu zuwa za mu zo muku da labaran duniya da ɗumuɗumansu. su. To tare da sallama masu sauraro shirin shirin da muke ɗauki nan tafe bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To a kanin labaran za a ji cewa kasashen larabawa sun yi tar da matakin Isra'ila na hana shigar da kayan agaji a zirin Gaza. Kasashen Faransa da Burtaniya sun ba da shawarar tsagaita wuta na wata guda a Ukraine. Tawagar kungiyar ECOWAS ta fice daga gina bisau bayan barazana daga shugaban kasar Embalo. Tun ziga labaran dalla-dalla tare da ni Hassan Barka Agadas. Kasashen Larabawa sun yi kakkausar suka ga matakin da Isra'ila ta ɗauka na dakatar da shigar da duk wani kayan agaji a zirin Gaza. Suna masu bayyana hakan a matsayin kita yarjejen tsage ta buɗe wuta da ƙungiyar Hamas da kuma dokokin ƙasa da ƙasa. Ma'aikatar harkokin wajen Saudiya a cikin wata sanarwa ta ce Masar ta yi Allah wadai da kuma yintar da matakin da gwamnatin Isra'ila ta ɗauka na dakatar da agajin jin kai ga Gaza tare da yin amfani da shi a matsayin wani makami na cin zarafi da azabtarwa. Masar ta kuma yi Allah wadda da matakin da Isra'ila ta ɗauka na hana shigar da duk wani agajin jin kai a zirin Gaza a matsayin ƙetare iyaka na yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a Gaza. ma'aikatar harkokin wajen masar a cikin wata sanarwa da ta fitar ta yi kakkausar suka ga matakin da isra'ila ta ɗauka na hana shigar da agajin jin kai da mashigin da ake amfani da shi wajen kai agaji ma'aikatar ta ce waɗannan ayyuka sun saɓa wa yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta dokar jin kai ta ƙasa da kasa yarjejeniyar janeba ta hudu da kuma dukkan ka'idodin addini. yarjejeniyar janeba ta hudu da aka amince da ita a shekarar 1949 bayan yakin duniya na biyu ta ta'allaka ne kan ba da kariya ga fararen hula ciki har da yankunan da aka mamaye. babban jami'in ba da agaji na majalisar ɗinkin duniya ya kira matakin da isra'il ta ɗauka na dakatar da agajin da ke da ake shigarwa a gaza a matsayin abin damuwa jami'in bayar da agajin gaggawa na majalisar ɗinkin duniya tom fletcher ya yi kakkausar suka ga matakin da isra'ila ta ɗauka na katse taimakon da take baiwa gaza yana mai cewa abin takaici ne a wani sako da ya wallafa a shafukan sada zumunta ya tunatar da cewa dokar ƙasa da ƙasa ta bayyana ƙarar cewa dole ne a bar agajin jin kai ya shiga zirin gaza hukumomin majalisar ɗinkin duniya da dama da ƙwararru kan kare hakkin bil'adama sun yi gargaɗin cewa wannan mataki ya zama keta dokokin kasa da ƙasa da kuma tauye hakkin bil'adama hukumar kula da 'yan gudun hijira ta norway wato nrc ta da cewa dakatar da tallafin da isra'ila ke yi gaba daya zai haifar da munanan sakamako ga fararen hula fiye da miliyan biyu da tuni ke fuskantar yunwa taimakon jin kai ba gata ne ba hakki ne in ji angelita karida daraktar yankin nrc na gabas ta tsakiya da arewacin afirka a halin da ake ciki kungiyar likitoci marar iyaka ta msf ta yi kausar tuka ga isra'ila saboda amfani da agajin jin kai a matsayin makami bai kamata a yi amfani da taimakon jin kai a matsayin makamin yaƙi ba in shi ƙungiyar agaji ta likitoci marar iyaka wato msf ministan harkokin wajen kasar masar badar abdullati ya ce shirin sake gina gaza wanda ya baiwa falastinawa 'yancin ci gaba da zama a kasar su za a gabatar da shi a taron gaggawa na kasashen larabawa da za a yi a wannan mako abdullati a wani taron manema labarai a ran lahadin nan ya jaddada cewa shirin sake gina gaza bai ba zai yi kasance na masar ne kawai ba ko kuma na larabawa amma zai nemi goyon bayan ƙasa da ƙasa don tabbatar da aiwatar da shi cikin nasara abdullati ya ce za mu yi tattaunawa mai zurfi tare da manyan kasashe masu ba da taimako da zarar an amince da shirin a taron kasashen larabawa mai zuwa abdullati ya ce bayan taron gaggawa na ƙasashen larabawa da za a yi a ranar hudu ga watan maris ɗin nan za a yi taron ministocin ƙungiyar haɗin kan kasashen musulmi ta oic cikin gaggawa inda ministocin harkokin wajen kasashen waje za su matsa kaimi wajen gabatar da sakamakon taron a duniya ministan harkokin wajen kasar ta masar ya kara da cewa za mu tabbatar da cewa an gabatar da sakamakon taron kasashen larabawa ga duniya yadda ya kamata taron dai yana da nasaba ne da shawarar shugaban amurka donald trump ya bayar na kwace zirin gaza da matilistawa palestinawa barin zirin su koma kasashen jordan da kuma masar Trump ya bayyana shirin ne yayin wani taron manema labarai a fadar White House a farkon watan Fabrairu da ya gabata tare da ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da ya ziyarci Amurka. To sai dai kasashen Jordan da Masar ɗin duk sun yi fatali da wannan shawarar ta shugaban Amurka Donald Trump. To labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin Tehran. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce Paris da London na aiki kan shirin tsagaita wuta na wata guda a Ukraine. A wata hira da sayidar Le Figaro ta Faransa Emmanuel Macron ya ce London da Paris suna ba da shawarar tsagaita wuta na wata guda da kuma samar da makamashi. Daga baya a cikin jawabin nasa Macron ya ba da shawarar cewa kasashen Turai su kara yawan kuɗaɗen da suke kashewa a fannin tsaro da kashi uku zuwa uku da biyar na GDP don mayar da martani ga canje-canjen abubuwan da washington ta sa a gaba tsawon shekaru uku rashawa suna kashe kashi goma cikin ɗari na gdp nasu a fannin tsaro don haka dole ne mu shirya don abin da ke gaba furtun dai kasashen na faransa da kuma burtaniya na zuwa ne bayan catar baki da aka fuskanta tsakanin shugaban ukraine volodymyr zelensky da kuma trump a oval office Ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ko kuma CEDEAO ta sanar da cewa tawagarta da ta je Gina Bisau ta bar ƙasar bayan barazanar da ta fuskanta daga shugaban ƙasar. A wata sanarwar ta fitar tawagar ta ce ta bar ƙasar da sanyin safiyar Asabar sakamakon barazanar korar da shugaba Umaru Sissoko Embalo ya yi mata. tawagar ƙungiyar ta ecowas ta ziyarci ƙasar gini bisau ne tsakanin ranakun 21 zuwa 28 ga watan fabrairu domin taimakawa wajen warware rikicin siyasar kasar dangane da sanya ranar gudan da zaben shugaban kasa ecowas ta ce ta bar kasar ne don guje wannan wulakanci kafin hakan dai shugaban kasar ya gana da tawagar ta masu shiga tsakanin na kungiyar ta ecowas a ranar litinin da ta gabata amma daga bisani ya zarge su da wuce gona da iri ta hanyar tattaunawa da wasu shugabannin 'yan adawa ita dai tawagar ta ecowas an dora mata alhakin samar da mafita ta samar da zaman lafiya a kasar gina bisau ta hanyar mayar da hankali kan cimma matsaya ta siyasa kafin zaben da aka shirya yi a ranar talatin ga watan nuwamba wannan dai ba shine karon farko ba da umar sissoko imbalo ke shiga takun saka da kungiyar ta ecowas a kasarsa a lokacin da ya ayyana kansa a matsayin shugaban kasa tare da goyon bayan jami'an tsaro ya kori mambobin ecowas da ke kasar tare da cewa bai maraba da wakilin kungiyar ta ecowas to jama'a ƙarshen labaran duniya da kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran Tumarilla masu sauraron mu wannan ƙarshen ɓangaren labaran duniyar kenan yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye inda za mu zo muku da sharhin bayan labarai bayan sa da akwai shirin na ko kun san sai kuma shirin na musamman wanda muka saba kawo muku a dalilin wannan wata na rabana mai alfarma sai kuma shirin lafiya sai da kula da haka ne zan cewa da ku a yi sauraro lafiya mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran. To sharhin namu a yau zai yi dubi game da taron kasashen larabawa da zai gudana a ranar 4 ga watan nan domin duba halin da ake ciki a Gaza da kuma shawarar da shugaban Donald Trump na Amurka ya bayar na kwace zirin da ma tilastawa Falastinawa kaura zuwa kasashen Masar da kuma Jordan. ministan harkokin wajen kasar masar badir abdullati ya ce shirin sake gina gaza wanda ya baiwa falasinawa 'yancin ci gaba da zama a kasar su za a gabatar da shi a taron gaggawa na kasashen larabawa da za a yi a wannan mako abdullati a wani taron manema labarai a ranar lahadin nan ya jaddada cewa shirin sake gina gaza ba zai kasance na masar ne kawai ba ko kuma na larabawa amma zai nemi goyon bayan ƙasa da kasa don tabbatar da aiwatar da shi cikin nasara abdullati ya ce za mu yi tattaunawa mai zurfi tare da manyan kasashe masu ba da taimako da zarar an amince da shirin a taron ƙasashen larabawa mai zuwa abdullati ya ce bayan taron gaggawa na ƙasashen larabawa da za a yi a ranar hudu ga watan maris din nan za a yi taron ministocin ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta oic cikin gaggawa inda ministocin harkokin wajen ƙasashen wajen na ƙungiyar za su matsa kaimi wajen gabatar da sakamakon taron a duniya abdullati ya kara da cewa cewa za mu tabbatar da cewa an gudanar da sakamakon taron kasashen larabawan ga duniya yadda ya kamata taron da yana da nasaba ne da shawar da shugaban amurka donald trump ya bayar na kwace zirin gaza da ma tilastawa palestinawa barin zirin su koma kasashen masar da kuma jordan trump ya bayyana shirin ne yayin wani taron manema labarai a fadar white house a farkon watan fabrairu tare da firaministan isra'ila benjamin netanyahu da ya ziyarci amurka bayan hakan kuma ministan tsaron isra'ila israel gertz ya umarci sojojin gwamnatin kasar da su shirya wani shiri da zai tilasta ficewar falastinawa daga zirin na gaza kasashen masar da kuma jordan duk sun yi watsi da shawarar trump na cewa su karbi falastinawan gaza ko baya ga hakan shirin na trump ya janyo suka da kasashen duniya kama daga Palestinawa, shugabannin yammacin asiya da gwamnatoci da dama na duniya wakilin amurka na musamman a yammacin asiya steve wickoff ya faɗa a ranar 25 ga watan fabrairu cewa nan ba da daɗewa ba za a gudanar da wani taro tare da masu samar da gidaje da masu tsare-tsare daga yankin don tattauna shirin da ya janyo cece-kuce kan gaza palestina Falasɗinawa sun yi da shirin a matsayin ayyana yaƙi ƙasashen larabawa da suka yi gaggawar kin amincewa da shirin na Trump na Amurka na karɓe ikon Gaza tare da sake tsugunar da falastinawa suna ta ƙoƙarin ganin sun amince da wani mataki na diplomasiya don tunkarar manufar. A wani bangare na jawabin nasa Abdullati ya jaddada mahimmancin aiwatar da yarjejen tsagaita buɗe wuta da aka rattaba wa hannu a watan Janairu cikin aminci yana mai jaddada ƙudurin na aiwatar da shi yadda ya kamata. An kammala kashi na farko cikin nasara kuma a yanzu dole ne mu matsa zuwa tattaunawa kan kashi na biyu wanda shi ne mabudin don ɗorewar tsagaita wutar in shi shi a zahiri zai yi wahala amma tare da fatan alheri da ƙudurin siyasa ana iya cimma hakan isra'ila ta amince da sharuɗan hamas karkashin yajin tsagaita buɗe wuta a gaza wadda aka fara a ranar 19 ga watan janairu gwamnatin tel aviv ta gaza cimma manufofinta duk da kashe falastinawa akalla 48,348 galibi mata da ƙananan yara a gaza ƙungiyar hamas ta da cewa a shirye take ta ba da haɗin kai ga duk wani yunkuri na dakile yunkurin raba falastinawa da sake gina yankin zirin gaza matukar dai hakkin falastinawan sun ci gaba da kasancewa tana mai kira ga taron ƙasashen larabawa da ke tafi da ya ci gaba da kin amincewa da irin waɗannan tsare-tsare a shirye muke mu ba da haɗin kai ga duk wani shiri da ke da nufin daƙile gudun hijirar mutanenmu daga gaza da kuma sake gina tudun mun tsira ba tare da tauye hakkin falastinawa ba musamman 'yancin mutanenmu na yin tur da mamayar in shi muhammad darush shugaban majalisar hamas a cikin wani sako da aka gabatarwa taron da ke tafe a birnin alkahira na kasar masar a mako mai zuwa darush ya ce hamas ta ƙudiri aniyar kammala sauran matakan da suka rage na yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta wanda zai kai ga cimma tsagaita buɗe wuta na dandandan da janyewar sojin mamaya na Isra'ila daga Gaza da sake gina shi ya tabbatar da cewa makomar Gaza bayan yakin dole ne gaba ɗaya ta zama ta Falastinawa bisa amincewar ƙasa da ƙasa da kuma goyon bayan abokan larabawa a cewar darwish hamas na son yin aiki tare da duk wata hanyar da falastinawa suka amince da su ko ta hanyar kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa da ta kunshi ƙwararrun falastinawa ko kuma ta hanyar kafa kwamitin tallafawa zamantakewar al'umma da masar ta gabatar don gudanar da al'amuran gaza a ƙarshen dokokin falastinawa ya yi watsi da duk wani yunkuri na aiwatar da shirye-shiryen gudanar da ayyukan da ba na falastinu ba ko kasancewar sojin kasashen waje a gaza babban jami'in na hamas ya kuma nuna jin daɗinsa dangane da matsayar da larabawa suka ɗauka na bai ɗaya kan batun falastinawa kan batun tilastawa falastinawa ƙaura musamman kasashen masar da kuma jordan da ya buƙaci kasashen larabawa da su taka rawar gani wajen sake gina gaza yana mai bayyana shi a matsayin mataki mahimmanci na ƙarfafa Falastinu na hana cilasta musu gudun hijira da kuma dakile yunkurin Isra'ila na lalata ƙasar Falastinu da kuma kwace ikonta. Kasashen duniya dai da dama sun yi watsi da shirin shugaban na Amurka Donald Trump na mamaye Gaza da kuma kai falastinawa zuwa kasashen masar da kuma jordan al'ummar musulmi da sauran al'ummomi sun yi watsi da ra'ayin daga kausar murya suna masu jaddada hakan da kabilanci yakin kisan kare dangin da isra'ila ta yi a gaza ya yi sanadin mutuwar falastinawa akalla dubu da takwas akasari mata da ƙananan yara da kuma jikata wasu 111,803 tun farkon watan oktoba na shekarar 2023 a ranar 19 ga watan janairu ne tsaka tsakaita buɗe wuta da musayar fursunoni ta fara aiki a gaza wace ta dakatar da yakin da isra'ila ke yi kan zirin sai dai batun cimma yarjejinar a mataki na biyu domin ci gaba da musayar fursunoni tana tangal-tangal kawo yanzu. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau litinin uku ga watan Maris ɗin shekara ta 2025 wanda ya daidai da uku ga watan Ramadan na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru 147 da suka gabata a rana irin ta yau uku ga watan maris ɗin shekara ta 1878 bayan da dolar usmaniya ta sha kashi a yakin da suka gwabza da kasar rasha bangaren biyu sun rataba hannu akan wata yarjejeniya a wani wuri mai suna sanfano mamayar da rasha ta yi wa yankunan daular usmaniya ya samo asali ne sakamakon kwaɗayin da rasha take da shi a yankunan daular usmaniya wanda ta mamaye a yankin balkan a watan agustan shekara ta 1877 rasha ta kulla kawance da kasashen sabiya bulgaria romania da ke karkashin ikon dolar usmaniya kuma ta alkawalin basu yanci wannan nema ma ya sa rasha ta mame dolar usmaniya saboda raunin dolar usmaniya ta yi rasha ta ci gaba da samun nasarori a kanta a cikin sauri a yakin kuma gwamnatin dolar usmaniya ta buƙaci zaman lafiya a sakamakon yarjejeniyar st fano sabiya da romania sun samu yancin kai daga mamayar dolar usmaniya kuma bulgaria ta samu yancin kai na cikin gida. masu saurare ko kusan cewa shekaru 33 da suka gabata a rana irin ta yau uku ga watan maris ɗin shekara ta 1992 bayan gudanar da ƙuri'ar raba gardama kusan kashi 100 na mahalarta zaɓen raba gardama sun amince da 'yancin kai na jamhuriyar bosnia da herzegovina kuma ƙasar ta ɓalle daga yugoslavia bayan ɓallewar slovenia da croatia jamhuriyar bosnia da herzegovina tana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i 51,129 kuma tana yaka da croatia daga arewa daga yamma kuma serbia a gabas jamhuriyar montenegro a kudu maso gabacin kasar bisa kididdigar da aka yi a shekarar 1991 aksarin al'ummar bosnia musulmi ne kuma su ne mafi girma a kabilar jamhuriyar balkan bayyana 'yancin kai na bosnia da herzegovina ya zama farkon wata babbar fitina a tarihin turai na baya-bayan nan sabiyan bosnia waɗanda suka kaurace wa zaɓen rabu gardama tare da goyon bayan sojojin sabiya sun kaddamar da yaƙi mai tsanani akan al'ummar musulmi a faɗin bosnia tun da farko dai sabiyawa sun fara ne da aiwatar da kisan kyashi akan musulmi a bosnia herzegovina gallazawa ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun mutane tare da lalata dukiyoyi da kuma kayayyakin mara rayuwa na al'umma bayan watanni 43 na yaƙi da kisan kiyashi da sabiyawa suka yi wa musulmi wanda ya yi sanadin mutuwar mutane 250,000 da kuma raba musulmi kimanin miliyan ɗaya da rabi da muhallansu a ƙarshe dai an sanya hannu a kan yarjejeniyar zaman lafiya ta dayton da kuma shiga tsakani na ƙasashen duniya a ƙarshen shekara ta 1995 da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 22 da suka gabata a rana irin ta yau uku ga watan maris ɗin shekara ta 2002 aka yi wani kasamin kisan kiyashi wanda mafiya addinin hindu suka yi wa musulmi a yankin gujarat gwamnatin inda dai ta ce adadin musulmi waɗanda aka kashe a wannan kisan kiyashi ya kai 790 amma su majiyoyi masu saman kansu sun ce sama da mutane 2000 ne masu addinin hindu masu tsatsauran ra'ayi suka yi wa kisan killa dalilin kisan dai da ake wa musulmi a jihar gujarat musamman ma dai a birnin ahmad wata gobara ce ta tashi akan wani jirgin ƙasa wanda yake ɗauke da masu ibada na mabiya addinin hindu kuma aka danganta hakan da musulmi da nufin haifar da husuma a tsakaninsu da mabiya addinin hindu amma daga baya ta bayyana cewa musulmi ba su da wata alaƙa da hakan asken bala'in da ya afko a jihar gujarat ba wai kawai hukumomin jihar da 'yan sanda sun kasa hana kisan kyashin da aka yi wa musulmi ba ne a'a sun ma kasance suna da hannu wajen goyon bayan mabiya addinin hindu masu tsoron ra'ayi narendra modi na jam'iyyar baharatiya janata mai tsananin ra'ayin riƙau na kishin addinin hindu wanda kuma daga bisani zama prime minister a india a shekara ta 2014 shine babban ministan jihar gujarat a lokacin da lamarin ya faru ko wata kotu a india ta wanke shi daga hannu a kisan kashin da ake yi wa musulmi amma an yanke wa sa hukuncin daurin shekaru 28 a gidan kaso sannan kuma an yanke wa wasu jami'ai su talatin hukuncin ɗaura rai da rai a kan kisan musulmi casa'in 97 duk da wasu tsararru amma kuma suna da yawa musulmin indiya ba su rayuwa a cikin yanayi mai kyau kuma daga lokaci zuwa lokaci wasu 'yan addinin hindu masu tsatsuwar ra'ayi suna kaiwa wuraren musulmin hare-hare wanda hakan ya haɗa da masallatai makarantu da cibiyoyi na addini har ma da gidajen jama'a inda sukan kashe musulmi babu gaira babu sabar Masu mu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, tara da uku, biyar da shida, hamsin da hudu, tamanin da shida, sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. A'uzu billahi mina shaitanu rajim, bismillahi rahmanu rahim, wasalatu wasalamu ala ashirfil mursalin, saidina wa nabiyina Muhammad wa ala ahali baitihi na tahirin. Jama'a ma saurare, Assalamu alaikum. Barkamu da saduwa da ku a cikin shiri na musamman domin ranakun watan Ramadana mai alfarma, inda a wannan rana za mu yi taƙaitaccen bayani. kan yadda ake ɗaura niyan azumi kamar haka. Kasancewan azumi ɗaya ne daga cikin ayyukan ibadu, to yana buƙatar ɗaura niyya, domin sharaɗi ne na ingancin ibada ɗaura niyya, wanda niyyar azumi ke nufin lizamtar kamewa daga abubuwa da suke ɓata azumi, daga fitowan alfijir na gaskiya zuwa faɗuwar rana, domin neman kusanci a wajen Allah maɗaukaki. Niyyar neman kusanci a wajen Allah maɗaukakin sarki. yana nufin mutum ya yi aiki domin Allah, ba domin neman yabon mutane ko burge su ba, kuma niyyar ita ce ke zaburar da mutum ya aikata abu, ba yin furuci a baki ba, saboda haka niyya a zuciya ake kullata, ba kuma sai an furta a baki ba. Ya halatta mutum ya dinga ɗaura niyyar yin azumin watan Ramalana kowane dare. kamar yadda ya halatta ya ɗaura niyyar yin azumin dukkanin watan Ramalana a daren ranar farko, sai ya zame ba sai ya yi ta maimaita niyyar kullum dare ba. Idan ganin watan Ramalana ya tabbata, wajibi ne a ɗauki azumi, hakanan idan ganin watan Shawwal ya tabbata, wajibi ne a sha ruwa. Idan kuma a ranar ashirin da tara ga watan Sha'aban da dare ba a tabbatar da ganin watan Ramalana ba ta dukkanin hanyoyin da ake tabbatar da ganin wata, to wannan daren ya zame daren ranar talatin ga watan Sha'aban, saboda haka. washe gari ya zame cikon ranar talatin ga watan sha'aban wanda ake kiran ranar da ranar kokwanto wato ranar da ake kokwanto shin ranar ɗaya ce ga sabon watan ramalana ko kuma cikon ranar talatin ce ga watan sha'aban don haka bai halatta a yi azumi a ranar a matsayin ranar ɗaya ga watan ramalana ba domin ba a tabbatar da ganin wata na ramalana ba a shari'ance saboda haka mutum yana da zaɓi ko dai ya sha ruwa a ranar, wato kada ya azumi, ko kuma ya azumi a wannan ranar na mustahabi a matsayin watan sha'aban, ko azumin ramako na wajibi da ke kansa. Idan mutum ya yi azumin mustahabi ko azumin ramako na wajibi da yake kansa a ranar da ake kokwanto shin ranar ɗaya ce ga watan Ramalana ko ranar ƙarshe ce ga watan sha'aban, sai daga baya ya bayyana masa cewa ranar ɗaya ce ga watan Ramalana. to wannan azumin da ya yi ya karɓu a matsayin azumin watan Ramalana a shari'ance. Hakanan mutumin da ya yi azumi a ranar kokonto da niyyar cewa idan aka dace ranar farko ce ga watan Ramalana, to azuminsa na wajibi ne, idan kuma ya tabbata ranar ƙarshe ce ga watan Sha'aban, to azuminsa na mustahabi ne, to shi ma azuminsa ya karɓo a matsayin azumin Ramalana a shari'a, idan aka dace ranar ɗaya ce ga watan Ramalana. amma mutumin da ya yi azumi a ranar kokonto da niyyar ranar ɗaya ce ga watan Ramalana, a shari'a azuminsa da ya yi ba Ramalana ba ne, kuma ba na mustahabi ba ne. Mutum ba zai jinkirta yin niyyar azumin watan Ramalana ba har alfijir na gaskiya ya fito, wato wajibi ne ya yi niyyar azumin watan Ramalana cikin dare kafin fitowar alfijir na gaskiya bayan an tabbatar da ganin wata. Idan har alfijir ya fito, mutum bai yi niyyar azumin watan Ramalana ba bisa mantuwa ko rashin sanin an ga wata, sannan ya faɗaka kafin ya aikata wani abin da ke ɓata azumi. To idan faɗakarsa ta kasance kafin rana ta gota daga sararin samaniya ce, wato kafin lokacin sallan azahar ya shiga, mutum zai ɗaura niyyar azumin wannan ranar, kuma azuminsa ya inganta. Idan kuma faɗakar bayan rana ta riga ta gota ce, wato bayan lokacin sallan azahar ya riga ya shiga, to lokacin yin niyyar azumin wannan ranar ya shige, don haka sai mutum ya riƙe baki har zuwa lokacin shan ruwa, sannan bayan watan Ramalana ya yi ramakon azumin wannan ranar. Idan mutum ya wayi gari a ranar kokonto, da nufin ba zai yi azumi ba, sai kuma ya bayyana masa cewa wannan ranar ranar ɗaya ce ga watan Ramalana, domin an tabbatar da ganin wata a cikin dare. to idan tun da ya wayi gari bai aikata abin da ke ɓata azumi ba, kuma rana ba ta gota ba, wato lokacin sallan azahar bai riga ya shiga ba, to a nan wajibi ne a kansa ya ɗaura niyyar yin azumin wannan ranar, ya ci gaba da yin azumin, kuma azuminsa ya inganta a matsayin Ramalana. Idan kuma lokacin da ya bayyana masa cewa wannan ranar ranar ɗaya ce ga watan Ramalana, kuma ya riga ya aikata abin da ke ɓata azumi, ko a lokacin rana ta riga ta gota. wato lokacin sallan azahar ya shiga, to a nan lokacin jaddada yin niyyar azumin Ramalana ya shige, wajibin da ya hau kansa shine ya riƙe baki har zuwa faɗuwar rana, sannan bayan watan Ramalana ya yi ramakon azumin wannan ranar. Mutum ya wayi gari a watan Ramalana da nufin ba zai yi azumi ba da gangan saboda saɓawa Allah, sannan ya tuba kafin ya aikata wani abin da ke ɓata azumi. shin ya tuba ne kafin rana ta gota wato kafin shigar lokacin sallan azahar ko kuma bayan gotawar rana ce ya tuba to dukkanin fuskokin biyu babu bambanci zai ci gaba da riƙe baki ne har zuwa lokacin shan ruwa sannan bayan watan ramadana ya yi ramakon azumin wannan ranar wato babu maganar jaddada yin niyya kafin gotawar rana idan mutum ya ɗauki azumin mustahabi a ranar kokonto sai kuma ya ɓata azumin ta hanyar yin riya sannan kuma ya bayyana masa cewa wannan ranar ranar ɗaya ce ga watan Ramalana, saboda an tabbatar da ganin wata a cikin dare. To wannan azumin bai inganta a matsayin azumin watan Ramalana ba, ko da kuwa ya sake jaddada niyyar azumin kafin gotawar rana, wato kafin shigar lokacin sallan azahar. Hukuncinsa kawai shine ya riƙe baki har zuwa lokacin shan ruwa, sannan bayan watan Ramalana ya ramakon azumin wannan ranar. idan mutum ya ɗaura niyyar yin azumin mustahabi a ranar kokwanto, sai kuma ya aikata abin da ke ɓata azumi a bisa mantuwa, sannan kuma ya bayyana masa cewa wannan ranar ranar ɗaya ce ga watan Ramalana, saboda an tabbatar da ganin wata a cikin dare, to azuminsa bai ɓaci ba, kuma wannan azumin ya zame a matsayin azumin ranar ɗaya ga watan Ramalana. Kamar yadda wajibi ne mutum ya ɗaura niyyar yin azumi a farkon fara azumi. hakanan wajibi ne ya tabbata a kan niyyarsa a tsawon rana da yake azumin, saboda niyyar barin azumi, wato niyyar ɗauke hannu daga ci gaba da gudanar da azumin da yake yi, takan ɓata azumi, kuma ko da mutum ya dawo ya sake ɗaura niyyar ci gaba da yin azumin wannan ranar, kafin gotawar rana, wato kafin shigar lokacin sallan azahar, a nan hukuncin da ya hau kan mutum da ya fasa ci gaba da yin azumin. shi ne ya riƙe baki har zuwa faɗuwar rana, sannan bayan watan Ramalana ya ramakon azumin wannan ranar. Amma dangane da hukuncin mutumin da yake taraddadi dangane da ci gaba da yin azumin da yake yi, wato yana kokonto, shin ya fasa azumin da yake yi ne ko ya ci gaba? A nan akwai maganganun malamai biyu, wasu malamai sun bayyana cewa azuminsa ya ɓaci, sai ya riƙe baki har zuwa faɗuwar rana. sannan bayan watan ramalana ya ramako yayin da wasu malaman suka bayyana cewa idan har taraddadinsa ya gushe ta hanyar tsaida aniyarsa na ci gaba da gudanar da azumin da yake yi kafin rana ta gota wato kafin lokacin sallan azahar ya shiga to sai ya jaddada niyyarsa azuminsa ya inganta waɗannan hukunce-hukunce sun shafi azumin watan ramalana ne kawai amma dangane da sauran azumi na wajibi da na mustahabi suna da hukunce-hukuncen da suka keɓanta da su a bigiransu. A watan Ramalana ba a wani azumi na daban da ba na Ramalana ba, misali, da mutum zai yi niyyar yin wani azumi na daban da ba Ramalana ba a cikin watan Ramalana bisa ganganci, to wannan azumin ɓatacce ne, amma da a ce mutum bai san watan Ramalana ya kama ba, ko kuma ya mance da cewa ana cikin watan Ramalana ne, sai ya ɗaura niyyar yin wani azumi na daban. da ba na Ramalana ba, to azuminsa ya inganta a matsayin azumin watan Ramalana na wannan ranar, ba azumin da ya ɗaura niyyar yinsa ba. Amma dangane da hukuncin yin azumin mustahabi a watan Ramalana ga mutumin da yin azumin Ramalana ya faɗi a kansa, misalin matafiyi, akwai saɓanin malamai, amma itiyaɗi shine mutum ya nisanci yin azumin. Idan a ranar 29 ga watan Ramalana da daddare ba a tabbatar da ganin watan Shawwal ba, ta dukkanin hanyoyin da ake tabbatar da ganin wata, to wannan daren ya zame daren ranar talatin ga watan Ramalana, saboda haka wajibi ne washe gari ya tashi da azumi, idan kuma mutum ya ɗauki azumin ranar talatin ga watan Ramalana, saboda rashin tabbatan ganin wata, sai kuma da rana ya samu tabbacin cewa a jiya da dare an ga watan Shawwal, wato ranar da yake azumi ranar sallah ce, to wajibi ne ya sha ruwa. domin haramun ne yin azumi a ranar sallar idi idan kuma sai bayan da mutum ya cika kwanaki talatin yana azumi sai daga baya ya bayyana masa cewa cikon azumi na talatin da ya yi ranar ɗaya ce ga watan shawwal wato ranar sallah ƙarama ce da haramun ne a yi azumi a wannan ranar to babu matsala dangane da azumin da ya yi a ranar sallah domin ya yi azumin ne bisa rashin sanin an ga wata yanzu kuma ga addu'ar rana ta biyu a watan Ramalana mai alfarma. Allahumma وجلب لي فيه من سخطك ونغماتك ووفق لي فيهن لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم يا الله ka kusantar da ni zuwa ga abin ka a cikin wannan wata mai alfarma sannan kuma ka nisantar da ni daga abin da ba ka so da kuma fushinka a cikinsa kuma ka bani damar karanta ayoyinka a cikin wannan wata da rahamarka ya mai rahaman masu rahama Daga ƙarshe nake muku fatan Allah ya karɓi ayyukanmu a cikin wannan wata mai alfarma, tare da dawamar da mu a cikin rahamarsa da jin ƙansa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yeah. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To shirin a yau zai zamo kan azumin watan Ramadan. To yau za mu ji irin shawarwari da masana sha'anin kiwon lafiya ke da shi ga masu azumin musamman wajen buɗe baki da kuma sahur. da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. Tumarilla kamar yadda aka ci da farko shirin na yau na zaman cigaban wanda ya gabata ne inda muka mai da hankali kan azumin Ramadan. Kuma idan ana tuni a makon jiya muna tare da Dr. Sabo Ahmed, ƙwararren likita daga birnin Jos a tarayyar Najeriya. inda muka tattauna kan wasu larurori da masu fama da su kan iya fuskantar matsala yayin gudanar da azumi irin su ciwon suga ciwon zuciya da koda da dai sauransu wanda likita ya bada shawarar mai fama da su ya nemi ƙarin bayani ga likitansa kafin ya kai ga ɗaukan azumin to dukta yau shawarwari ne muke son a baiwa mai azumi kasancewar zai shafe sa'o'i masu yawa ba tare da shan ruwa ba ko kuma cin abinci kafin mu kai ga gabar waɗannan shawarwarin dakta a likitance kuya masana sha'anin kiwon lafiya ke fasara azumi Wato azumi wanda a turanci akan kira shi da suna fasting. A yanayi ne da mutum kan hana kansa ci da sha na wani tsawon lokaci. A wani lokaci akan bambanta azumi kala-kala don akwai na addini, akwai kuma wanda ake bukatar mutum ne saboda za a bar gaji. Misali, in za a gwada mutum siga akan so a gwada da safe so za a ce mutum ya yi azumin dare ma'ana daga ya ci abinci karfe takwas da dare ba zai sake cin wani abincin ba wannan ne yake shi overnight fasting ko kuma azumin dare wato da ya rike baki daga ya ci abincin dare sai har zuwa safin da za a bar gwaji ba zai ci abinci ba haka yi haka yanzu a gwada wa mutum yawan maikon da yake jinin shi wato abin da yake shi lipid profile musamman mutane da suke da ciwon da ya shafi ciwon zuciya ko ciwon daskarewan jijiyoyin jiki a aka gwada wannan kitsan da yake yawa jikin mutum to amma ana so a samu mizani misali ba za ka haɗa sigan mutumin da ya ci abinci awa ɗaya da wanda kuma a gaban shi ci abinci ya kai awa shida ba dole za a samu bambanci so akan so a sa mutane a mizani ɗaya saboda a gwada a ga wane ne jikin shi bai amfani da siga shi sigan ya yawa a cikin jini wane ne kuma jikin shi sigan yake saukowa daidai bayan ya ci abinci saboda haka dole sai samu tare akan mizani da hanyar ba night fasting sauran akwai azumi kuma na addini shi wanda su addinai daban-daban suna da shi a misali a musulunci ta ga daga lokacin alfijir har zuwa lokacin da rana ta fadi dare shiga shi ne namu na azumi da muke ko azumi na nafila ko na farilla kamar mazumin ramadan kenan to wannan kenan Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. To rikita kamar yadda muka yi bayani musulmi a yayin gudanar da azumi yakan kauracewa ci da sha daga fitowar alfashar har zuwa faduwar rana. Ganin cewa an shafe tsawon waɗannan sa'o'i ba tare da sanya komai a baka ba kuma aka zo lokacin buɗe baki. Wace shawara ce za a baiwa jama'a duba da cewa a lokacin ga zumuɗin cin wani abu ya zo. Cewa mutum ya takuru ya takuru bai ci abinci ba tun daga asuba zuwa faduwar rana. Eh, dole da ya ji zumuɗin cin abincin ya karu ya zama mutum ya ci abinci ya karu saboda haka lallai mutane a jure wa wannan eh, zumuɗin domin ya kai ga mutum ya ci ya yawa fiye da kima ci ka iya kullewa jiki ka iya baci sannan ya da wani ciwo musamman irin da nau'in kwanifi da kuma ulcer waɗannan za su iya faruwa da su ana so mutum ci a hankali kuma ya zaɓi abin da ya ci aka so a yamma da ko da dabino ko ayan itace a buɗe baki in bari ya tsirga a jiki bai nauyi ba aka yi salloli to daga baya kuma kan iya ɗancin wani abu ne na wannan nauyi amma cin abinci mai nauyi da daddare gaba ɗaya alfanun shi bai da yawa Ah, domin a ah, mutum yana bacci ba yana buƙatar cikin shi zubar nauyi ba ne ah, ana buƙatar cikin mutum ya zama madaidaici ba tare da ya cika shi dam ya gyatse ba sannan kuma bayan an sha ruwa kada mutum ya kada mutum garajen cin abinci da yawa akan so mutum ya dan sha mai ruwa ruwa cikin shi ya buɗe sannan kuma kada da ya ci abu mai yaji bayan hanjiyar ya babu komai a cikin shi a zo kuma a tafka mar kayan yaji nan ma yakan iya sa kwanafi wato dyspepsia ko kuma ma abin ya zarbe ya zama jambon ciki wato peptic ulcer wato cikin hanji mutum ya sami miki rauni. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. wannan wannan ke an aza dole a kiyaye komai a cikin nuna an san hanta ko an sha yunwa eh, in aka ba za a so hama hama cinye lokaci da ma. wannan bayi da fa'ida akan so a hankali kuma daidai gwargwado to dokta wajen sahurfa kasancewar daga an yi shi ba kuma zancen sake cin wani abu daga ketowar alfajir din har zuwa faduwar rana wani shawarwari ne za a baiwa jama'a eh, kwarai da gaske bai yi magana kan abin da ya fi damun mutane da dama wanda da dama jama'a sun taba lura da haka misali mutum ya yi suhur kuma ya bacci da wuri ya koma bacci akwai wani mutum ya tashi da safe cikin shi ya kumbura ya dinga da mai wari abinda hausa kan kira magwas to wannan magwazin ma zai taimakawa sosai wurin mutum ya samu larura a cikin hanjin shi musamman irin dangin wato mikin ciki gamban ciki wannan abin da kira taftika ulcer to wannan kan iya faruwa amma zai fara da wata kila kwannafi ne tsarin magwas Na yi kira acid reflux za su iya damun mutum su hana shi sukuni ma ko da ya yi sahur din so ai lalle lalle ya so mutum zai yi sahur ya sahur da dan tazara ya ba da dan lokaci kan lokaci da ya ce shi dam sannan bayan sahur kuma je kwanta ya bacci aka so a jiki ta har abinci mai tsirga kafin mutum ya in zai bayan ya sallah kenan mutum ya samu ya koma ya ƙara hurumawa zuwa safe Um, so wannan wannan kenan shawara inda mutum daga sukuni kan daga yin sahur aka yi sallah kuma a cikin kowa bacci za a bari abinci ya tsirga kafin watakila a ruruma to wannan yanayin shawara na da muhimmanci masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su amin To masu sauraro gashi dai daktar namu ya kura da muhimmin bayani sai dai kashi lokacin da muke da shi ya kawo jiki. A don haka sai a tarbe mu ranar talata mai zuwa domin jin ci gaban wannan babi da muka buɗa game da azumin watan Ramadana. Yanzu dai a madadin shi daktar namu Sabo Ahmed daga Jami'ar Jos a jihar Plateau da ke tarayyar Najeriya ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a yi ibada cikin ƙoshin lafiya. ba dan da yabo kurin waka dai dan su ceci rayi ai sake wasu na ga Allah rabi